shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da goma sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin wannan sura suratu qaf kuma idan ba a manta ba a jiya mun karanto aya ɗaya cikin wannan sura ita ce aya ta talatin da shida وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن الله تبارك وتعالى يبام الآباري قمدا الأمومي دي هلك قبان واتو كوى الأمومي ما سيوى ودند سنفي قريشاوى سنفي kafirai da suka zo bayansu tsananin ƙarfi amma yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko azabarsa ko ya aiko musu azaba ya hallaka su ba su iya samun matserata ba ba su iya gujewa wannan azabar ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa inna fi zalika بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الله تعالى يتي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد lallai game da wannan tabbas akwai wa'azi ga wanda ya kasance yana da hankali ko kuma yayi sauraro cikakken sauraro alhali zuciyarsa tana tare da shi shine ma'anan inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid lallai a cikin wannan abin da aka ambata a cikin abin da ya gabata in babu ce duk abin da Allah ya ambato cikin surar ko kuma ya zamto damkar ko hallakar da waɗanda suka fi su ƙarfi ɗin nan to a cikin wannan akwai wa'azi akwai izina akwai abin ɗaukan ko abin lura amma liman kana lahu aqlun ya'qilu bihi ga wanda yake da hankali da yake tantancewa da shi yake tantance al'amura sai wa'azantu ya ɗau izina ya ji tsoron azabar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah cikin suratu yasin ya ce in huwa illa zikrun wa ƙur'anun mubin liyunzira kana hayyan ba wani abu bane sai wa'azi da alqur'ani mabayyani liyunzira man kana hayyan don ya gargadi wanda ya kasance rayayye wane ne rayayye shine mumini wanda ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الإمام ابن عاشور Allah ya ji kanshi da rahama cikin tafsirin shi da ya zo bayani game da isharar da Allah ya anan inna fi zalika la zikra inna fi zalika nan me ake nufi sai ya ce isharar za ta iya kasancewa ne zuwa ga halakar da al'ummomi da suka fi ƙurai shawa ƙarfi suka fi su tsananin ƙarfi shi ake nufi a nan inna fi zalika lallai cikin haka ibn ashur ya ce isharar za ta iya kasancewa zuwa ga halakar da waɗannan al'ummomi ƙarni ɗin nan da aka yi magana al'umma al'umma ya ce kuma ma'anar ko isharar za ta iya kasancewa zuwa ga ila jami'i ma taqaddama zuwa ga duk abin da ya gabata a cikin surar na daga na kafa hujja da tsoratarwa da yin gargaɗi game da ranar sakamako kun ga kenan isharar za ta iya ɗaukar ma'ana biyu in ma ta zamto ma'ana ce take komawa zuwa ga halakar da wayannan al'ummomin da su shi aka ambata nan kusa wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashadd minhum batshan fanaqabu fil biladi hal min mahis kaga shi aka fara ambata to in ma ya zamto isharar inna fi zalika lallai cikin haka wato halakar da su din nan akwai wa'azi ko kuma ya zamto isharar ta shafi har abubuwan ma da aka ambata a surar na kafa hujja da kuma tsoratarwa da gargaɗi game da ranar sakamako na fata an fahimci wayannan ma'anoni guda biyu kuma duk malaman tafsiri sun ɗauki wannan tun daga magabata ma'ana ta farko cewa ana nufin al'ummomi ne ko ishara zuwa ga halakar da waɗanda suka gabace su kusan wannan ita ce fahimtar su muqatil ibn sulaiman fahimtar ibn jarir at-tabari da ma ibn atiya da irin su ibn al-jawzi da al-imam al-qasimi da wasu daga cikin malamai wasu malaman kuma suka dau ma'ana ta biyu cewa isharar tana gamewa tana komawa zuwa ga abubuwa da suka gabata na kafa hujja da tsoratarwa da gargadi game da ranar sakamako cikin wayannan akwai alimamul imam alimamul baghawi har ma al yake cewa inna fi zalika la zikra ay fi ma zakarnahu fi surati kaganin yana nuna gamewa ma ke cikin abin da muka ambata cikin surar kaga kenan ba wannan abin da aka ambata a ƙarshe kawai ake nufi ba yace cikin abin da muka ambata a surar akwai tazkiratun wa maw'iza akwai wa'azi da tunatarwa al-imam ibn uzaymin shi cewa inna fi zalika ai ma sabaqa min al azima abin da ya gabata na ayoyi masu girma wa minha ha cikinsu. ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أبن دا ألا يأنبتا كويلا cikin وأن آيوي ما daraja من إهلاك الأمم السابقة na halakar da al'ummomi da suka gabata suka shuɗe. kenan dai in kun lura ai ma'anar za ta iya ɗaukar mai yalwa za ta iya ɗaukar takaitacciyar ma'anar da aka ambata kuma duk gashi malaman tafsiri za mu ga cewa akwai waɗanda suka ɗau duk ma'anoni guda biyun inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun me ake nufi da qalb anan zuciya shine ibnu jarir at-tabari yake wal qalbu fi hadha al-mawdi' al-aql zuciya a wannan wurin a wannan ayar ana nufin hankali saboda da shi ne mutum yake iya tantance al'amura ibn al-qayyim shi cewa ma yayi lam yurid bil kalbi huna mubratan lahmil Mushtari mushtarikata bayanar hayawanat Allah ba wai yana nufin a wannan ambatan zuciya da aka yi anan ba wai ana nufin wannan tsokar ba tsokar nama wacce duk dabbobi suna tarayya da mutane da sauran dabbobi duk suna da wannan tsoka ta zuciya yace ba wannan Allah yake nufi ba balil muradu abinda ake nufi ma fihi min al-aqli abinda yake cikin zuciyar na fahimta da kiyaye al'amura da tantance su wannan shi ake nufi haka ibn al-qayyim yace cikin miftahu darus sa'ada inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun أو ألقى السمع وهو شهيد أو ألقى السمع ya ji maganganun Allah ta'ala kuma ya saurara sauraro cikakken sauraro kasan akwai wanda zai ji amma kuma bai saurara cikakken sauraro ba to nan wanda ake nufi au alƙas wato ya yi sauraro sauraro cikakken sauraro ba wani abin da yake kubuce mata sa'annan kuma ya tattaro zuciyarsa wuri ɗaya bai gafala ba bai zanto ya gafala ba ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahama cikin miftahu daris sa'ada yake cewa malamai ba su samu saɓani ba ba samu saɓani cewa nan ana nufin alƙalb alwa'i zuciya mai kiyayewa da akwai zuciyar da ba ta iya tantance kuma ba ta kiyayewa ba ta ma lura wa annal murada bi ilqa'is sam'i yace kuma lallai abin da ake nufi da Ilqa sam' shine isgha'uhu bayan jin kuma ya tsaya ya kasa kunne ya saurara sa'annan ya juyo ya fuskanci mai tunatar da shi mai masa wa'azi wa tafrigu sam'ihi lahu wato ya dawo da jinsa gabaki ɗaya na sauraron mai tunatar da shi me yasa nake ta ambato maganganun malamai anan saboda za mu zo mu ga fa'idojin da muke samu daga wannan ayar idan mutum ya lura da su sai ka ga wa'azin da za a yi maka karantarwar da ake maka karatun da kake zuwa ɗauka sai ka ga ka samu hanyar da za ka amfana da karatun ka gane shi domin wani za ka ji ana ta karanta mara ayin ko ana wa'azi amma baya fahimta ko kuma yana jiɗin amma kuma bai tsaya ya saurara sauraro ingantacce ba ko kuma ya sa ido yana kallo yana ji amma kuma zuciyar shi tana can tana yawo a wani wuri to dole ne sai yayi waɗannan al'amura Allah ya sa mu dace alimamul aluti yake cewa ƙarƙashin inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun yace la zikra li ihda ta'ifatayn lura wannan wa'azin da ake magana au alqa as-sam'a wa shahidna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid wasu malaman tafsiri sun ce wannan siffa ce ta mutum daya wasu kuma suka ce a siffa ce ta mutum biyu saboda haka nan al-imamu al-alusi yake cewa lallai akwai wa'azi ga ɗaya daga cikin jama'a biyu li ihda ta'ifatain na farko man lahu qalbun yafqahu 'an Allah 'azza wa jalla na farko shine wanda yake da zuciyar da yana fahimta daga wajen Allah ta'ala yana da zuciya wannan zuciyar kuma yana fahimtar abin da Allah yake faɗi wa man lahu sam'un musghin da kuma wanda yake da sauraro yana da ji kuma jin mai sauraro ma'a zihnin hadir tare da zuciya wacce tana tare da shi zuciyar shi tana ne tana tare da shi don wani yanzu yana nan amma zuciyar ba ta tare da shi tana can tana yawo ya ce aili mallahu ti'dadul qabuli anil faqini wato akwai wa'azi da izina ga wanda ya shirya karɓa daga wajen masani illan yakun faqihan fi in shi a karantanci bai zanto mai fahimta bane to in zai saurari mai fahimta zai fahimta har yake cewa wasu malaman kuma suka ce a'a wannan auɗin nan da Allah ya ambata inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sama nan suka ce li taqsimil mutazakkir ana so a kasa maka shi mai daukan wa'azin ne za a raba maka shi gida biyu ila talin wa sami'in zuwa mai karantawa da mai sauraro kaga kenan mutane ne biyu ko kuma ya zamto ila faqihin wa muta'allim ko a raba maka shi gida biyu zuwa masani shi yana da sani wa muta'allimin da kuma mai neman sanin wanda shi zai tsaya ya saurara au ila alimin ko kuma a raba shi zuwa gida biyu zuwa ga masani kamil istidad wanda yana da cikakken shiri la yahtaju li ghairi ta'ammul baya bukatar wani abu sai dai kawai ya zauna ya nutsu ya lura idan ya zauna ya nutsu ya lura fi ma inda to zai fahimta na biyu shine wa qasirin muhtajin litta'allum akwai shi wanda mai gazawa ne yana da bukatar koyo kai kenan an kasa su gida biyu in ma ya gamto mai karantawa da mai sauraro ko kuma masani da kuma mai koyo ko kuma ya zamto zuwa ga matani wanda yake da cikakken shiri na ya fahimta ɗin bayi da buƙatar wani abu illa iyaka kawai ya zauna ya sa ido ya lura yana yin wannan lura zai ɗau wa'azin ɗaya kuma ya zamto mai gazawa ne shi yana da buƙatar koyo a karantar da shi fa ya tazakkaru iza aqbala bi kulliyatihi shi wannan yana ɗaukan wa'azi ya tuna idan ya karkato da kanshi ga baki ɗayansa wa azalal mawani abi asriha kuma ya gusar da duk wani abin da zai hana shi fahimta ga baki ɗayansu ya gusar da su to zai fahimta kuma zai ɗau wa'azi to a ƙarshe da limamul alusi ya gama ka wannan magana sai ce fata ammal saboda ya san maganganun ya yi su kamar suna da sarƙaƙiya sai ce to ka lura ka lura idan ka lura za ka fahimta al-tahir ibn ashur Allah ya ji kansa da rahama shi ma sai yake inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid yace mawqi'in aw dinnan ita ma ta raba abu ce yace saboda shi ne ɗaukan wa'azi in ma ya zamto yana ɗaukan wa'azi ne ta hanyar dalilai na hankali wajen fahimtar dalilan alƙur'ani da kuma lura da dalilan gurabe na ma'abota wannan guraben kamar guraben al'ummomi da suka gabata kamar mu ce garuruwan samudawa garuruwan ne samudawa to in ma ya zamto shi ne wannan tunanin mai ɗaukan wa'azin ya zamto yana kafa hujja ne da dalilai na hankali bisa fahimtar dalilan alƙur'anin da ya tare da lura da dalilan gurabe na ma'abota waɗannan abubuwa kamar guraben al'ummomi da suka gabata ka iya cewa adawa samudawa ai akwai wurarensu da Allah ya halaka su to zai iya ɗaukan wa'azi daga wannan ko kuma ya zamto mai ɗaukan wa'azin wanda zai ɗau izina أن يتذكر بما يبلغه من الأخبار عن الأمم إذا ya دو wa'azi sakamakon abin da ya zo masa na labaran al'ummomi ka a hadithin ƙoronil khaliya kamar labaran al'ummomi da suka shuɗe, al'ummomi da suka gabata ƙunganan ma a tsahir ibn ashur shima ya kawo ya kasa mutanen guda biyu in ya zamto wanda shi zai ɗau izinar da kanshi da dalilai da zai gano ya fahimta tare da kallon abin da ya auku ga al'ummomi da suka shuɗe da gurabansu kamar adawa da samudawa ko kuma ya zamto mai ɗaukan wa'azin a bai ga waɗancan abubuwan ba a labaransu ne ya ji ko aka karanta mishi kamar yadda muke a nan yanzu ai da yawa ba su je sun ga wuraren adawa ba ko samudawa amma ba gashi ana karanto musu labarai ba to idan aka karanto wa mutum labaran al'ummomin kuma ya ɗau wa'azi zuciyar shi ya tattaro ta ya fahimta ya saurara sauraro na ganewa to zai ɗau wa'azi Allah ta mun fahimci wannan abin da malaman nan suke so mu isa zuwa gare shi za a yi haƙuri wani abin za a ga yana da tsauri amma in kun lura cikin wasiyar da aka yi cewa a rika alakanta mutane da dalilai musamman a wannan lokacin saboda yan tamore sun yawa wani zai karanto alkur'ani kawai sai ya ga yana da dama ya fassara shi da yaren shi ko kuma sai ya karanta aya sai ya tafi wani yawo can ya ta hira ya ta labarai ya ta tatsuniya can kuma sai ya dawo kan ayar sai mutane su ɗauka cewa kamar abin da yake cikin ayar ne ya fassara kuma alhaji ba haka bane to za ku yi hakuri, duk abin da ya shafi akwai maganganun malamai za mu rika kawo shi kowa dai ya ɗau abin da zai iya gwargwadon hali shi sa a farko muke tarjamar ayar da kuma ma'anarta a dunkule sa'annan ko muke kawo maganganun malamai Allah ya sa mu dace har ma wani cikin malamai ke cewa zahirin ayar ma zai iya ɗaukar cewa wayannan siffofin da aka ambata Tuffofin da aka ambata inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid dinnan ce siffa ce ta mutum daya ba wai siffa bace ta mutum biyu da yawa cikin ma'abota ilimi sun tafi akan haka cewa wannan siffar ta mutum ɗaya ce da ya siffanci da rayayyar zuciya tare da ne tare da ji da sauraro cikakken sauraro tare da kuma tattaro zuciyar shi zuwa ga abin da yake saurara ce siffa ce ta mutum ɗaya kamar yadda na faɗa dai saɓani ne wajen malamai akwai waɗanda suna ganin siffa ce ta mutum biyu akwai waɗanda suke ganin siffa ce ta mutum ɗaya irin waɗanda suke ganin siffa ce ta mutum ɗaya akwai ibn al-qayyim ma yana da wannan fahimtar amma waɗanda suke ganin siffa ce ta mutum biyu akwai al'imam al da kuma al'imam ibn usaimin kafin su akwai annaitaburi inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid wannan ayar tana dauke da fa'idoji masu matuƙar muhimmanci ko masu yawa amma zan ambato mana koda ina ganin guda biyu zuwa uku yadda dai lokaci zai ba da dama al'imamu sa'adi yayin da ya kawo wannan ayar inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun ta yace ai qalbun azimun hayyun zuciya mai girma rayayyar zuciya zakiyun zuciya mai kaifin gane al'amura zakiyun zuciya tsarkakakkiya ce fa hadha idza da alayhi shai irin wannan zuciyar idan wani abu ya shigo mata zuciyar da ta zamto mai girma rayayya mai kaifin fahimta tsarkakakkiya irin wannan zuciyar idan wani al'amari ko wani abu ya shigo mata min ayatillah na daga ayoyin Allah ta zakkara biha wantafa zuciyar za ta wa'azantu kuma ta amfana da wannan abin da ya shiga cikinta idan ta amfana menene zai same ta fartafa sai zuciyar kuma ta ɗaukaka wannan yana daga cikin fa'idojin wannan ayar idan zuciyarka ta zamto mai girma rayayya mai tsarki mai fahimta duk wani lamari da ya shigo wa wannan zuciyar cikin ayoyin Allah da tunatarwa nan da nan sai ga wannan zuciyar ta ne ta karɓe shi idan ta karɓa kuma za ta wa'azantu idan ta wa'azantu za ta ɗaukaka ta amfana fa'ida ta biyu wacce al'imam ibn al-qayyim ne ya kawo a cikin littafin shi madarijus salikin yake cewa inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid yace ja'ala subhanahu kalamahu dhikra Allah subhanahu ta'ala ya sanya maganar shi ta zamto wa'azi da tunatarwa ana bina ana fahimta yace lalle Allah subhanahu ya sanya maganganunsa su zamto wa'azi da tunatarwa layan yantafi'u biha illa man jama'a hadhihi al-umur ba wanda zai amfana da ayoyin Allah innan, sai wanda ya hada abubuwa guda uku a lura da su zan tambaye su gobe insha Allah in na faɗa yau kuma na ga fuskoki don ba na tambaya kun tsu za ku tuna dama na ce ba na tambayan dattawa duk mai furfura ya samu wata girma ta musamman sa'annan ina tambayar matasa ne kuma yawanci na fi tambayar ma wanda babu hula a kan shi kuma wanda ma baya wanda yake sauke kai na fi sa ido a kan shi tambaye shi kuma ba na rike sunaye sosai amma dai na rike fuskoki in na ga gobe mutum bai halarci wajen tafsiri ba to ya tsere wa wannan abin da aikin da za a bayar ne to al'amura ne guda uku Allah ya ba mu ikon kiyaye su idan mutum ya kiyaye su to zai amfana da duk wani wa'azi da za a mishi na alkur'ani a karanto mai ayin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abubuwan ibn al-qayyim yace ahaduha na farko an yakuna lahu qalbun hayyun wa'id ya zamto yana da zuciya rayayyar zuciya mai fahimta fa idza fuqida hadha alqalb lam yantafi bizikra idan aka rasa wannan zuciyar to mutum ba zai amfana da wa'azi ba tunatarwar da ake mishi ba zai amfana da shi ba الثاني نبي أن يصغي بسمعه كله نحو المخاطب وتوزمت ya saurara yana ji kuma yana sauraro da jin shi baki ɗaya zuwa ga wanda yake magana fa'in lam yaf'al lam yantafi bi kalami ko al-mukhatib idan bai aikata haka ba ba zai amfana da maganar shi ba yayin da zan zo yanzu ina magana ko kuma kana magana sai gamto na ki sauraron ka kai kake mun magana gashi kana gabana amma kuma sai na juya ina ta sai na sa kunne na a maganganu da dakta yake gubarista kaga shin zan fahimce ka ba zan amfana da abin da kake faɗi ba to dole ne ka yi sauraro kuma ka ba da ka ga baki ɗaya zuwa ga wanda yake maka magana shine za ka amfana ya ce na uku أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له فأنا يتترو زوتي الشيط إيد إتا يفتكنش والديك مصمغنا أنجو أن أبو وغداؤك يتي وهو الشهيد شين أكي نفيد الشهيد أو أن الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد kaga an yi maganan kal zuciya an yi maganan mai sauraro cikakken sauraro sa'annan kuma an yi maganar mai ashayid ashayid shine alhaziru ghairul ghaib wanda yake tattaro kanshi yake tsaye yana tare da zuciya shi bai tafi wani wuri ba ibn al yace faman ghaba qalbuhu duk wanda zuciyar shi ta tafi wani wuri wa safara fi mawdi'in akhar zuciyar ta shi tayi tafiya zuwa wani wuri daban lam yantafi bil khitab ba zai amfana da maganar da ake ba ko wa'azi ne aka zo ake tayi ko yayi kabbara in dai zuciyar shi tana wani wuri ba abin da zai amfana shi sa zaka samu wani ya zo ko wajen wa'azi din da shi ake ta danna kabbara amma idan aka dawo sai dai me ya faru ne sai ce kai an yi jama'a dai illa iyaka sai dai ce ma an yi jama'a amma shi menene ya amfana da shi bai amfana da shi ba saboda zuciyar bata hararo me ma ake faɗi ba an fahimta shi ne nan ibn al-qayyim yace fa in ghaba qalbuhu wa safara fi mawdi'in akhar lam yantafi bil khitab wa hadha tushini bi ba'd misali kama anna al-mubtira kamar yadda mai kallon abu la yudriku haqiqatal mar'i baya iya ganin haƙiƙar abin da yake kallo illa idza kanat lahu quwwatul mubsira sai da idan yana da wani ƙarfi na gani din wa haddaqa biha nahwa al-mar'i kuma ya tsira ido zuwa ga wannan abin da yake kallo ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك kuma ya zamto zuciyar shi bata shagaltu da wani abu daban ba yake fa in faqada alquwwata almubtira idan ya rasa ƙarfi na gani aulam yi haddik nahwal mar'i ko kuma bai sa ido bai tsira ido zuwa ga abin da yake kallo ba au haddaka nahwahu ko kuma ya tsira idon ya sa ido walakin na kalbahu kullahu fi maudi'in akhar sai dai zuciyar shi tana wani wuri lam yudriku dan ba zai riski abin ba ba zai fahimta ba yace fa kathiran ma yamurru bika insanun aw ghayruhu ce so da yawa ne wani mutum zai wuce maka wa kalbuka mashghulun bi ghairi amma zuciyarka ta shagaltu da wani ko ba haka tana faruwa ai wani zai iya zuwa ya wuce ya wuce kamar kana kallon shi in bai maka uzuri ba ma bai san ɗabi'ar ɗan adam ba sai ce wani fa ya wulaƙanta ni wani yana gani na cikin jama'a ya ƙura min gido amma ya ƙi min magana kuma ba haka bane ne tana iya yi wa shi idan yana kallon wajenka amma kuma zuciyar ta tafi yawo wani wuri daga fala tashuru bi mururihi kai ba za ka ji wucewar gabanka ba yace fa hada sha'nu wannan sha'anin yastad'i sihhatal qalbi wa hudurahu yana buƙatar ingancin zuciya da kuma tattaro zuciyar ta zamto tana tare da kai wa kamal isra da kuma cikar sauraro وذلك على أن هذه الأوصاف أما ونن فما da ibn al-qayyim ya fada idan muka ce wayannan siffofin da aka ambata liman kana lahu qalbun aw alqa sam'ahu shahid ya zamto na mutum ɗaya ne ba siffa bace ta ne ta mutum biyu kuma na fada muku dazu cewa dama yana daga cikin malaman da suke fifita cewa siffa ce ta mutum ɗaya shi ibn al-qayyim gashi ma cikin littafin sa madarij salikin haka yake tabbatarwa sai fa'ida ta gaba ƙarƙashin wannan ayar inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid cikin mutane akwai wanda ake ba a hore masa ilimi ana haramta miki samun ilimi baya samun cimma burin shi na samun ilimi saboda me saboda mummunan sauraron shi baya tsayawa ya saurara sauraro cikakke kuma wannan cuta ce da take addabar masu neman ilimi cuta ce da take addabar yawa cikin masu neman ilimi wannan yana hana su samun ilimi mai yawa ko da kuwa yana da kyakkyawar fahimta za ka samu wani yana da basira yana da kyakkyawar fahimta amma me yake hana shi samun ilimi baya tsayawa ya saurara tana iya yanzu an zauna tsakanin shi da abokan shi ko malamin su yana karantar da su ko ma ana mishi wa'azi ana karanta mishi alkur'ani sai ya ce sai ga an yi wannan na san wannan al'amarin ina iya fahimta ina iya ma chatin daddan na waya kuma ina jin abin da ake yi kaga nan yana da kaifin basira yana da fahimta amma ko menene ya hana shi ya wa'azantu ya gane saboda rashin kyakkyawan sauraro rashin ne kyakkyawan sauraro akwai wata magana da ibn al-qayyim ya sake faɗinta gaskiya zan so mu sake binta saboda mu sake fahimtar wannan lamari da kuma wannan aya cikin dai majalis salikin yake cewa ka lura abin da yake ƙarƙashin wannan ayar na lafizza wanda akwai taskoki na ilimi a ciki تأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى كما ديد ولن وتجي ولن آير لفظة أكا أنبتا دسكي توجد تسكوتين علمي ديد سكي بودي ووندي لوردسو قوفو فين علمي دشريا wa kaifa yanghaliqu babul ilmi anhu da kuma yadda kofofi na ilimi suke rufewa ga wanda min ihmaliha wa adami mura'atiha sakamakon ko oho da su da wofantar da su yace fa innahu subhanahu zakara lallai Allah subhanahu ya ambaci anna ayatihi almatluwata almasmu'ata yace lallai ayoyin Allah waɗanda ake karanta su da waɗanda ake sauraron su mashhuda da kuma ayoyin Allah da ake ganin su ake wato iya ganin su da ido innama takunu tazkiratan waɗannan ayoyin Allah nau'i biyun nan waɗanda ake sauraro ake karantawa da waɗanda ake ganin su da ido ana amfana da su ne suna zantowa wa'azi ga mutum liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya fa inna man adima alqalba alwa'i an Allah ibn yace lallai wanda ya rasa zuciya wacce take fahimta daga Allah lam yantafi bi kulli ayatin tamurru alayhi ba zai amfana da duk wata aya da za ta wuce masa ba duk ayar da za a karanta ba zai fahimta ba idan dai ba shi da wato zuciya ne fahimta walau marrat bihi kullu ayatin ko da duk wace aya ce ta zo ta wuce masa aka karanta mishi har ma yake cewa wato wucewar ayoyin gare shi kamar wucewar rana da wata da taurari ne ga mutumin da ba shi da ido ga mutumin da ba shi da ne yanzu mutumin da ba shi da ido shi hudowar rana da bayyanar wata da taurari da kuma rashin bayyanar ranar da rashin bayyanar taurari da wata akwai bambanci wajen shi shi baka wanda ya gani yake baya gani duk wannan ɗaya ne a wurinsa duk duhu yake gani to hakan nan mutumin da ma ba shi da zuciya mai fahimta tsarkakakkiyar zuciya to hakan nan ayoyin Allah za su zo a karanta su ba zai fahimci su ba ba zai fahimce su ba maganar da ibn al-qayyim yake kenan yace fa idza kana lahu qalbun idan ya zamto kuma shi wannan mutumin yana da zuciya mai fahimta kana bi manzilati al-basir zai zamto kamar mai gani ne idza marrat bihi al-mar'iyat fa innahu yaraha yanzu mai gani wanda yake da rayayyar zuciya idan rana ta fito zai ganta ko bai ganta ba idan wata ya tsaya zai ganshi ko ba zai ganshi ba idan taurari suka suka yado a sararin samaniya zai gansu ko ba zai gansu ba to hakan nan ma wanda yake da rayayyar zuciya fa innahu yaraha walakin sahibal qalbi ibn al-qayyim yace sai dai mai zuciya ma abocin zuciya la yantafi'u bi qalbihi illa bi amrayn ba zai amfana da zuciyar shi ba sai da al'amura guda biyu ba zai amfana da zuciya shi ba sai da wasu al'amura guda biyu an yuhdirahu wa yushhidahu lima yulqa ilai, wato ya tattaro zuciyar tashi ya zamto tana tare da shi tana ne tare da shi shine zai fahimci abin da ake faɗi fa idza kana anhu musafiran idan ya zamto kuma da zuciyar tashi yayi tafiya ya tafi wani wuri daban fil amani wajen burace burace ana magana ta Allah ana wa'azi amma shi yana can yana tunanin me zai samu ya zama biloniya yana can yana tunanin dukiya yana can yana tunanin abubuwa na sha'awa da tunani ce layan yantafi bihi irin wannan ba zai amfana da zuciyar tashi ba ba zai amfana da tunatarwa ba yace fa'iza idza ahdarahu wa ashhadahu idan kuma ma ya tattaro zuciyar tashi tana tare da shi din lam yantafi ba zai amfana da zuciyar ba ita kadai illa bi an yulqiya sam'ahu wa ya bi kulliyati sai yayi ji sa'annan ya karkata jin nashi gabaki ɗaya zuwa ga mai masa magana ila ma yu'adhu bihi zuwa ga abin da ake masa wa'azi wa yurshadu ilayhi da abin da ake fadakar da shi da shi da ƙarshe sai ya tattaro maka yace wa ha huna salasatu umur a nan akwai al'amura guda uku ahaduha na farko salamatul qalbi yanzu ya yayi yawo da kai ne yana so ya tattaro maka madarar abin sai yake cewa abubuwan nan guda uku shine a samu salamatul qalb tsarkin zuciya idan zuciyarka ta tsarkaka ta zamto ingantacciya kuma ta karɓi wannan abin da aka bata na wa'azi shine zaka amfana da inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid na farko tsarkin zuciya ingancin zuciya zuciyar ta karba abin da aka zo mata da shi yace na biyu ihbaruhu wa jam'uhu bayan zuciyar ta karba din tana da tsarki to ka tattare ta wuri daya wa man'u min ash wa wat-tafarruq ka hana zuciyar ta ka wa kuma ka san wani lokaci ana faɗa maka gaskiyar ana maka wa'azi can ana yi kawai sai ka ga kame sai ka fara tunanin wani abu to in kana so ka amfana in za ta tafi yawo sai ka taro ta ka hana ta yawo ka tattaro zuciyar taka wuri ɗaya ya ce na uku ilqa'u sam'i wa isgha'uhu ka jefa kunnanka ka karkade kunnanka ka yi sauraro sauraro kyakkyawan sauraro wal iqbalu ala dhikr sannan ka fuskanci wannan wa'azin da ake maka shine zaka amfana ibn al-qayyim yace sai fa zakara Allah ta'ala al-umur ath-thalatha fi hadhihi al-aya sai Allah ya ambaci waɗannan abubuwa guda uku a wannan ayar inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahidun kaga abubuwa ne guda uku in dai kana so zuciyarka ta rika amfana a nan ne zan ambaci wani abu da in kun lura yana da kyau mu daina shi yana hana fahimtar al'amura yana hana fahimtar Shi shine akwai abin da za a zo ana tunatar da mu yanzu abin lahira za a zo ana magana akan wuta amma sai ka gashi karan kanshi mai wa'azin ko mai karantar da kai wutar sai ka ji yana cewa kamar ana wasa ne sai ga shi karan kanshi yana maganar wuta ba yake maka da aljanna yana tunatar da kai bala'in da zai auku a ranar gobe kiyama amma kuma yana ta dariya yana wasa yana barkwanci yana abin nan su ma masu sauraron suna ta ihu suna abin nan ana dariya haka wannan sako bai isa ba zuciyar akwai damuwa akwai damuwa kamar ana wa'azin ne domin kawai irin plejo ne ake kira jesus eh ko kawai irin dai kawai bara dan rautaya dan rage lokaci ko kuma wa'azi ba haka bane ai ana so wa'azi annabi sallallahu alaihi idan yana ma sahabban shi wa'azi idan ya tunatar da su sai kaga kamar an sanya mai akan su kamar tsuntsaye ne akan su saboda tsabar firgita da cewa wa'azin ya isa amma kuma an zo ana wa'azi mai wa'azin yana ta kaman rautayawa yake yi su ma masu sauraron wa'azin ana ta kalla ana tafawa can kuma an dawo an tambaye zai ya ce ma an yi jama'a me aka fahimta kaga akwai gyara nan ba ina cewa ba za a yi canja salo daban-daban wajen isar da sakon Allah ba amma kada ya zamto abin ya koma kawai abu ne na al'ada kawai a motsa mutane a gamsar da su a'a a yi ƙoƙarin amfanar da su a amfana wa'azin yi tasiri Allah ya sa mu dace sai fa'ida ta gaba ƙarƙashin wannan ayar ne Allah ta'ala ya ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid ko al-imam as-sa'di duk da na yi ishara cewa yake cikin tafsirin shi tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan da ya kawo wannan ayar sai yake cewa a cikin ayar akwai annaman alqa sam'ahu ila ayatillah cewa lallai wanda ya jefa sauraren shi zuwa ga ayoyin Allah ya tsaya ya saurara ya ba da bishi wata ma'aha istima'an ya tarshidu bihi kuma ya saurara ayoyin sauraro da zai ne yake neman shirya da su wa qalbuhu shahidun hadirun kuma zuciyar shi tana wuri ɗaya tana tare da shi fa hadha lahu zikra wa Mau'iza. wannan zai gamto yana da wa'azi wa'azin zai amfane shi tunatarwa za ta amfane shi zai zanto ya ɗau izina sa'annan kuma ayin za su kasance mishi wa shifa'un wa huda za su zanto mishi waraka da shirya wannan yana daga cikin fa'idojin da suke ƙarƙashin wannan ayar inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid sallatin ولقد السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الله تعالى يكي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما حقيقة منها لتسمي دكسا وما بينهما دأبن دكي تكاننسو fi sittati ayyamin a kwanaki shida wama massana min lughub kuma wata gajiya bata shafe mu ba inji Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ayar Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da halittar sammai da ƙasa cewa shine ya halicci sammai kuma shine ya halicci ƙasa duk da cewa ƙasan ma ai bakwai ce ko yadda sama take bakwai haka ƙasa take bakwai wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin sama da ƙasa wannan yana nuna cewa abin da ke tsakanin sama da ƙasan ma yana da girma yana da yalwa yana da faɗi amma duk Allah ya halicce su ne fi sittati ayyamin a kwanaki shida wa ma mastana min lughub in ji Allah kuma babu wata gajiya da ta shafe mu kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin wata ayar cikin suratul sajda yake cewa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wama bainahuma fi sittati ayyamin Allah shine wanda ya halicci samai da kasa da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي وما أصابنا جراء ذلك أي تعب أو إعياء باب وانا أبديش أفهمه ساكمكم هل استميد كسد أبن دكيت مكاننسو باب وانا أبن قجياوا دوهلا ديسا ميمو لكمال القدرة saboda cikan ikon Allah wa tamamil quwwati da cikan karfin Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin suratul ahqaf Allah yake cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi bi khalqihin qadirin ala an yuhyi al mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir awalam قدير anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda ba ta ganin cewa Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa walam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gajiya ba wajen halittar su bi qadirin walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyi al mauta ba ta ganin shi mai iko ne kan ya raya matattu bala haka ne haka lamarin yake إنه على كل شيء قدير للي shi mai iko ne akan komai ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب باب زيادة تسامى الله تبارك وتعالى يا أهل التسمي دكتا أكوانكي شدة kuma Allah yana da ikon ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a kiftawa da bismillah yana da ikon haka amma Allah ya yi tsora ma a kan wata sunna ce sunna ta bin al'amura sannu-sannu mu ake karantarwa Allah yakan bi abubuwa daki-daki sannu-sannu ba wai don ba zai iya aiwatar da su lokaci ɗaya ba da kalmar shi kun a'a ana haka ne domin mu a karantar da mu mu zamto masu bin al'amura sannu-sannu a hankali ba mu ce kawai yanzu sha yanzu magani yanzu ba ko mu ce yanzu muke so mu yi kuɗi kasa yanzu ana son fast money musamman matasa yanzu suna son kuɗi ne yanzu kawai na yanzu to a nan Allah yana karantar da mu mu ba al'amura sannu-sannu a hankali ga shi dai anan yana da ikon ya ce wa sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu kun ku kasance amma bai yi ba sai ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a kwanaki shida domin ya karantar da mu wannan al'amura, kada mu rika ɗaukan abubuwa da sauri kawai kawai abin da dama ake so a inganta aiki ba wai gaggawa ba inganta aiki ba wai sauri ba kuma Allah subhanahu ta'ala yakan halitta ai abubuwa da sabubbansu akan iya shimfiɗa a kawo shimfiɗar al'amura sa'annan kuma a biye da wasu abubuwa a hankali sannu-sannu har abin ya cika kamar halittar ɗan adam yanzu halittar jariri ai Allah zai iya cewa kun kawai kana cikin mahaifiyarka yau kuma haife ka ko ba haka bane amma saboda Allah yakan rataya halittar abubuwa da wasu sabubba da kuma shimfiɗa da ake yi domin abin ya samu cika har zuwa ya cika yadda ake so kamar yadda ɗan adam a cikin mahaifiyarsa zai kasance dugon mani sa'annan ya biye ya zamto mai jinin ɗan ya zamto mai tsoka haga nan mataki bayan mataki mataki bayan mataki duk wannan karantar da mu ake yi to hakan nan ma halittar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu kun gaya halittar sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ai ya fi halittar ɗan adam haga shi ya kamata mu ɗau darasi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas to أكبر من خلق الناس أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها to in dai ko aka ce Allah subhanahu wataala yana da ikon waɗannan al'amura maganar a tashi mutane ranar gobe kiyama abu ne mai wahala wanda duk babu wani mai wahala wajen Allah tabaraka wataala ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما fi sittati ayyamin wama massana min lughub cikin abin da zamu iya ambata a wannan gaba domin cike fa'ida idan kun lura ko in mana tambaya annabi Isa alaihi salam a kwana nawa aka halice shi Maryam alaihi salam bai ta haifi annabi Isa ba ba yadda kiristoci suke cewa dan Allah bane a dan Maryam ne alaihi salam ko to a kwana nawa aka halice shi wane ne zai faɗa mu kamar wani yi magana man a rana ko a wanni a wanni ya ka halice shi to mun samu magana ɗaya ko wani mai sabuwar magana na a daƙiƙan lokacin kawai ana cewa maryam ta ɗauki ciki kawai ta ɗauka kuma ta haifa ga fahimta ta biyu aha shi wanda ya ce a sa'o'in rana wannan ya ce a daƙiƙan lokacin akwai mai sabuwar magana to daga yau ku karɓi wannan ilimin annabi isa alaihi salatu shi ma wata tare a cikin mahaifin kawai idan dai ka kalli kistar ne kawai sai ka ɗauka yanzu yanzu ne kawai ta fita ta ɗau ciki ta je bayan gari ta haihu kai an baka kamar a ce an baka mai kanin labarin ne ko an baka abin da ake so ka fahimta na izina ne amma duk malaman tafsiri na karanta wata tara suka ce annabi isa alaihi salam ya a cikin mahaifiyarsa magana ɗaya ce na samu cewa wata takwas amma babu maganar wai a yau ko a sa'a ɗaya ko a daƙiƙar lokacin a kuma nan ba wai yana nuna ce Allah ba zai iya halitta shi a kunne ba ne kamar yadda muka yi shimfiɗa ɗazu a maganar halittar sammai da ƙasa mu ake karantarwa mu zanto masu bin al'amura sannu-sannu ba maganar sauri ba ingancin aikin da za ka yi kuma ka lura ko kai baduku ne ko kai kafinta ne idan ka ce sauri za ka yi sai ka zo ka samu kurakurai ko ba ka ba amma da kuma za ka bi ka nutsu mataki bayan mataki kowanne mataki sai an lura da shi za ga sai an samu ingantaccen aiki an gane kamar mai gini ka ɗauko mai gini da kanshi wanda zai ce yi da Allah ku bar masu zanen nan ni ma na iya zai zo da kanshi ya zana ya ce duk makarantar da ake zuwa tafiya ya je ya digiri ya ce duk wahala ne duk ƙarya ne ko ya ce injiniyoyi duk ba aikin banza suke kaga ya zo ya zana foundation ya tattaro magina su yi a kusa da shi idan ka samu wanda zai yi gini da kuma ilimin a zana bayan an zana me za a yi an fitar da shi sa'annan a zo ana bin duk wannan abin da aka zana tun daga ƙasa a kafa katakwaye a yi kaza a yi kaza idan aka kammala ginin da shi na wancan da ya yi da cikin gaggawa yana ganin kwana nawa ne kawai ina biyan su da waɗannan da aka bi duk matakai wallahi sai kaga akwai bambanci an fahimci wannan to mu ake karantarwa bi ta'anni din nan mu rika bin al'amura sannu sannu al'amuran mu za su yi kyau Allah subhanahu wataala ya sa mu dace ina ganin za mu dasa aya anan lura da lokaci amma ga alaji yana eh, abin nan bismillah shine eh eh. eh ai shi dama na faɗa abu ne da dama yawanci ilimin ƙara faɗi yake yi wani zai karanta zahirin kawai maganan ne sai ya fahimci kamar a lokaci ɗaya ne aka yi a ah, wannan ba zai gagara Allah ba Allah yana da kun fayakun kuma ya nuna mana a wurare daban-daban an zo za an yi wa annabin Allah sallallahu da sahabbai taron dangi ba an zo an zagaye su ba ghazwatul ahzab amma Allah tabaraka wa ta'ala ba lokacin ya gama da kundin shi ta aiki ba ya turo mala'iku za ga kawai iska na daga mutum tana buga shi da ƙasa kuma ba sahabbai bane suka yi ka ganin kundin Allah saboda suna buƙatar abin a lokaci. amma maganar halitta ana bin matakai ne kuma an rataya su da wasu sabubbansu domin abu ya cika a karantar da halittun Allah su zamto masu bin al'amari sannu-sannu wani yana daga cikin manufofi na addini amma ba wai ana nufin kawai a ranar na na maryam tana fita kawai tana ɗau ana butawa sai ɗaukan ciki sai haihuwa sai abin a ta ɗau cikin annabi isa alaihi salatu tsawon wata tara kuma ina ganin in ba shedan ya mantar da ni gobe ba inda alaji ya kawo wannan maganar yana da kyau a sake samun madogara ko ba insha Allah in nazo zan sake karanta muku madogara dan ya zamto ai rike ba wai kawai kala malam ba an gane na ce muku muna buƙatar dalili a wannan zamanin ɗan tamore sun yawa ga yan ƙala-ƙato su ma sun sake fitowa ca su sun yadda su fassara alkur'ani da fahimtarsu da yarensu a wannan zamanin namu amma ba su yadda annabin Allah ya fassara alkur'ani ba sun ce kawai shi an ce mai ya isar ne amma fassarar su ne suke da za su iya fassara ga akwai tafka da warwara Allah ya saka da alkhairi alaji na'am

a'a Allah ya halicce shi ba tare da mahaifi ba Allah yana da iko kamar yadda ya halicce annaba Adam alayhi salam ba tare da me ba ba uwa ba uba sannan ya halicce annabi Isa da uwa ba me ba uba sauran mutane kuma ya halicce su da me uwa da uba nau'i ne na halitta uku ba wai yawan lokacin bane a nau'in halittar Allah yana da iko ala kulli shay amin amin abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran mu ka lura da lokacin tafsirin karfe hudu da rabi din nan za ga mukan dan yi jinkiri kuma saboda lokaci yakan dan canza yanzu to ina ganin za a yi hakuri za mu rika fara tafsiri ina ganin zai kyau da ko mu ce hudu da minti arba'in da biyar biyar saura kwata sai mu gama kuma nan shida saura kwata lura da kaga ana yin sallar a ana sallar magariba ne kusan shida da rabi kaga har muna da lokacin da za mu koma gidajenmu mai shiri kafin eh, sallah insha Allah gobe za mu fara karatu ne karfe biyar saura kwata da izinin Allah a yi ƙoƙari kuma ya zamto lokacin da za mu fara kuma kun halarci wannan wuri Allah ya karɓa mana abinda muka faɗa daidai ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai Allah ya gafarta mana ya amfani mu da wannan littafi nashi ya karɓa mana ibadunmu a wannan wata mai alfarma